A yau kuwa dandali ya ziyarci wata majalisar matasa mai suna Happy Never End da ke unguwar Dorayin kanan Najeriya kan batun shin me suke taunawa idan 'yan mata sun zo wucewa ta majalisar tasu? gaskiya dai wani lokacin in muna zaune za ka ga 'yan matan wata in kana tafiya tana kan tayar muna da kura haka ko kallon ta ma ba za ba dan mutum ma ko ya kalle ta za ga yana cewa ga wata ko iya tafiyar ba ta ba kamar ta suka mota yadda ta wuce kowa da ya kalle ta sai da ji tafiyar da gaskiya ta hakuki sai ta yi tafiya tana dan yin tina dan ta yi wanka mai kyau combination ma ta dauka ta sha ashadu ga dai wata ta fresh da ta yi inda kin yi hankalin zai koma kanta amma mun baki ta ba ko ta kai take ta burge mu ba An gaskiya ba kallon ki zamu wani kamar yadda kwari da daɗi a cikin zuciyar ta ba a wata yanka kwalle ta da ka san ka tsartar da yawon ma amma wata kuma kawai farkon ta gaskiya sai ta burke ka a da shi kamar dai kai mata magana haka in za ta wuce kan da ake yana burgewa ko tun tima wani wankan sai ka san wannan baya bo tafiya ma bata iya ba ko kuma wadda ta zo ma ku kanku kun san wannan ai hannunku ce duk da dai wankan da akwai sunayen irin yadda suke za ga wata in ta wanka ma normal ba amma ga wata ta yi wankan kurkur ga wata ta na woda ta yi nowaye da sauran su za ga abin da ya ba dan wannan ko ba ga wani ake cewa ba wuce ce mutuwa ta je kasuwa yanzu in ka ga wata idan muka rauna a majalisar nan sometimes idan yayan mata suka zo gaba ɗaya duk ma rami saboda idan mun ga mai kyau za mu tsaya mu ga mai kyau wallahi Allah idi zaka ji mun yi kamar ruwa ya cinye mu wallahi Allah saboda kaga majalisar ta mu a bakin lungu take wasu in suka zo shawo kwana wallahi sai mu iya dura da gururan nan mata kalmiya sai da tinke garin gudu a kawai ita ka salon tafiyar ta ta yake kawai ku ta kace kawai ba ta ba wanda ma zai kula ta da yawa daga cikin matasan da sun ce sun fi sha'awar 'yan mata masu yauki idan suna tafiya Ko da yake masu iya magana daina cewa shan koko ɗaukar rai. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.